Eh, maganar doka da muka yi an yi doka ne domin a tabbatar da cewar irin mutanen da kan tashi su ringa ta da husuma waɗanda ba su tsaya masu yi karatun addinanmu ba guda biyu addinin musulunci da addinin christianity sukan tashi a gaban limon su ce za su yi wa'azi ko za su yi wasu abubuwa waɗanda ya shafi addini waɗanda yawancin su ma san ainihin koyarwa addinan nan namu guda biyu ba za su je su ainihin koyar da mutane addinin ma ba shi suke yi ba illa kan ainihin sa mutane su koya musu wata al'ada da tarbiyya wadda ba tarbiyyar addinin musulunci ba ne ko kuma ba tarbiyyar addinin kiristiyaniti ba ce wannan dokar tana ƙoƙari ne ta sa mutane su fahimta cewar kowane ɗan adam da Allah ya halitta yana da addinin shi kuma za a kare shi ba za a bar wani addini don wane yana wannan addinin wane yana wannan addinin a ce bisa wannan dalilan an danne ma kowa haƙƙin shi ba mutane suna da haƙoƙi da yawa waɗanda kowa ya sani wanda ainihin tsarin mulkin Najeriya ya bamu wanda wasu za ka ga suna amfani da wannan damar domin su takukura ma mutane. So wannan doka eh, doka ce wadda aka yi domin ta ƙara janyo hankalin al'umma musulmi da kiristan cewar dole a zauna ɗaya kuma dole a tafiya tare kuma dole in ana a zauna lafiya dole a haɗa kan juna wannan ita ce wannan doka take ƙoƙarin ta kawo a jihar kaduna masana da dama suna ganin cewar wannan kaman karan tsaye ne za a yi ma addinan nan guda biyu ganin cewar a waɗannan addinan sukan yi watan ainihin wa'azi wanda za a ce akan kai tsakar dare ana wa'azi kuma dokar ta ce duk wanda aka samu ya kafa lasifika ko yana ainihin kunna karatu a tsakar dare wanda yake sha ɗayan dare zuwa karfe hudu na safe ya karya doka wanda za a ci shi tara ko zai je gidan yari ya kuke kallon wannan abun bai zama na cewar an take haƙƙin bil'adama ba kenan idan kuka fito da wannan doka haka Ato, ya kamata ka sani kafin mu aiwatar da wannan doka ko mu karanta ta zama doka an gayyaci ainihin duka manyan ƙungiyoyin addinan nan guda biyu Christian Association of Nigeria da jama'a Nasu Islam wanda dukan sun kawo nasu gyare-gyaren da suke son a yi wanda kuma an sa shi a wannan dokar kuma kamar jama'a Nasu Islam da suka kawo su sun dawo mana da abubuwan da suke so a fassa a dokar nan wanda mun fassa mun tabbatar cewar ah, ba a taki haƙƙin kowa ba kuma an yi wannan dokar ne domin a tabbatar da cewar ba a dami mutane sun ma addinan nan karen tsaye ba. Ka sani akwai wannan doka a jihar Kaduna tun 1984. Dawo da dokar nan da aka yi an dawo ne domin a gyara ta. Ba wai babu bane ba wai sabuwa ba ce. A'a an dawo ne a gyara kuma ƙoƙari ake yi domin a samu ainihin tabbataccen zaman lafiya da kuma inganta arziki yanzu ka a jihar kaduna jiha kamar jihar kaduna wanda da kafin wannan lokacin a cikin garin kaduna ko irin su sabon garin zaria ko irin su kafancin za ka ga akwai cikakken zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristoci amma yanzu saboda wani abu na siyasa ya shigo an sa za ka ga garuruwan nan namu da baki daya a rarraba su ni abin da muka kalla shi ne mun yi wannan dokan ne domin a daidaita al'amura yadda mutane suke gudanar da abubuwa na addini kuma kowa ya fahimci cewar ya rike addinin shi tsakanin shi da Allah dukkan mutumin da ya tsaya akan koyar addinin shi ni ina ganin wannan dokar da za ta zama mai matsala